alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yabo bata da tabbata Allah salatu yace yace bi amincin tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ina nazin shi da gute ko ina tsara ramadan 1436 calendar hijriya na dibe tsafo go yana sabuta ba 2015 calendar miladiya na mai kafin zuguni ci da kafin littafin risalatun fi jima'i tabi'iyya ya sheikh muhammad ibn salil usaimino idan karkashin alfaslun rabi'u na fi gaga ya ce hukunci hukunci ya zagi na jan ila na wani man ci ga alhukumu sadis ko hukunci ya gutuwanci nini hukunci na labarin zagi na jan ila na wani aljima'u ya e bakin ya ba da yini faya ruma la zauja ramu yo yayi bayan zagi na jahila nan an yi jami'a ha na waji jima'i biyun waji sunna duniya waya harumu alaiha tamki na min zalika haramu mu yo yayin yoto na walugwai ba sabu na waje jahila nan ko mm. min zalika likawli ta alaibar sakon latin na gan wa ka anil mahidi a joga ce zagi na jejin jahila nan kul daga huwa azan in zilun fatazilun a fil mahidi ya gaji ya biya da yin zagi da na hailo wala hunna ya ga tsobama hatta sa sagali wal muradu bil mahid yana mai kadi al mahidi nan gai zamanin haidi zamanin haila wa makanuhu bai da na haile wa alfarjin gai kiyo alfarajo bi ma'ana ezuga jijima ibeyin zage alfarajo kakunan wajen haila na man wali kaulin nabi ebe ga anabi sa sallam nun gagan isna'u kulla shay'in illa nikah in zage ga yajin haila ebu jiyan doro waju ya ma ban be jima wi ma na e ba won ba ni wo eba kisu e ba ki su wo eba ba zo wo eba ba wo e ba su gwa wo da sauransu amma dai ajiji mai gedo shi na gaji kiyo na gaji haramu annika babu ya ni aljima rawa muslim wali annal muslimi na yabanan musulmi shi ai aijimawu jin ala tarimi wata ilha'i da fi farjiha ke dai haramu yo na yi zaji jima'i da yin zagi alfaraji ugo na ngai jahila ne ngai ji gani ako mm. to zane man na ke bane yi niwa jahila wuce da lanin A da lauru ugbo wuci jijiri ma ejuyi wuci gangan eju to na kanwuya mm. ebo na wuye yuzu da na tosun jima'i ga wuto jin wa gagun hadisin na mm. fala ya hilu limri'in wujan halalliya za yuminu billahi wal yawmil akhir nan gayi na jiman da su kuma fal kiyamina an yu an yuqaddima la hadha al amr nan wa da lotun irin nana al munkar etun dede allazi dalla alal mani minu kitabullahi ta'ala na littafin su kullu wuce dai annas sokana wasnat rasul bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin bi muslimin jina fa yakun mimman shaqqa allaha wa rasulahu dan ga jeri nan dan ga gadan mini zai ji aliyo church tucin bana wata ba gaira sabilil mu'minin um, gaira sabilil muslimin malami to yakun muslimi jana qala fil majmu'i al'imam na wai gani ta tashin al'amajimuwa volunteer page 374 ga kala shafi'i al'imamu shafi ga manfa ala zalika fakad a ta kabiratan zandondo na gada to bayan zagi na yajin haila na zandondo na gada jijima bayan zagi na wajen haila na zawuncin wakijin wazumi nubi ya ka bayi rijin wakala sabu na wagairun jama'a ji ne shi maza ba abun to zai jani a ga minista halla wasu alhaidi hukuma bi kufuri sani ga ga lalliyo ya ne za da jiji ma idan zagi na yajin haile na za wuce a ba ce ya tiyan kafirci tubo in ta haka lamu na ga alimamu na wa jike wa zuwa abun na wadana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ifna kulla shay'in illa nikah ko eba bayini a da ke yin zagi ga yajin haila nan ajiyan dorowa ma ban da kiyan ban da jima wajen yi ciwo wajen wowo ya ma ọ̀ṣì wo? ya gba ọ̀ṣì záwò ya tó ọ̀ṣì wáwò ya ji kífin wo pátá méjì ya jiwa ma gaji kí mọ́ gaji jima yi mọ́ wọ́n sájẹ̀ kó wọ́n sájẹ̀ kó o ya lè pẹ́ gado ní o ya ládé ni làgbé ba wo? ko pátá méjì ya jiwo amma da kiyo ban biya jima'u to zane ga bai da jima'u ji na gole zane wa le ci mutu ko ko ji ko waki jan wa le ci mutu ko ji zanne magula ga halalli wuyo na gole zane ga azu musulunci ba da shiru shuruti wanci fa'il mawani wa qad ubiha lahu wani wallahi alhamdu ya busu koji ma shahawar shahawata na la yana ba shawu na ko ma na nga de bukata yin shawara yana lawan cewa gun mutu bayan yi na don wani to ne dai wa a ji jima'i wa biya ne ga wali wajen yin wuci wani ala bukata ga yau wani duna jima'i na a ji jima'i na ka takbir ke zo kifin yin ga jin haila la no problem wa soro wa dom ke ba nin na wa lu ba shi rati ke wafin gwa ko wasu na fi ma dunar farji na to alfarja na ko lakin al awula mai ga ganin allah yi ba shi raha Allah yi ba shira fi ma bai na suratun rukba ko ga ga mu ya takaniyar ke wajen so ya takaniyar korolo vukpamin illa yi wa ra'i hayi lafashe luwa ejiyu da ta imana e yakun da takani mana ejiyu da takani ya bube doji da kauli aisha ya bai gana na shi radiyallahu ana na gan kanan nabi sallallahu alaihi wasallam a nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru ni wajujun foro fa'attaziru wuce layin nidan fayu ba shiru ni a nibi cajin fiyungwa ko a nibi cajin mai biyan ko a nibi ce zangwa wa ana haidun marin fiye jan yana mutu fakun alaihi wale ga asaru jibe etiyan kayan zagire jan ila lefi danbuwa na ebu ga al'auru lagun saka ile gbako guba bayan yi ugbo shafe fil ke zane jijima ibe yin zagi na rimani ulu tun yana a ganin lefi danbuwa ko ji gane ko ẹgbẹ́ tó sún jí kí no oúnjẹ mú bá ṣe mú bá ṣẹ́ra oúnjẹ máa ya ẹ̀hìn alhukumu ẹgbọ́n yẹn na ṣi ìzàgí ní ọtí bẹ́ ṣiṣiwo wùdé gádìí haila bọ́ wọn a ẹbá àdìẹ́ lẹ́hùn wúdẹ̀wà ìbádé lágbàtù ńgáwàlá ǹgọ́ni ìbádé wà lótò bá lótò ní ọgbọ́n gátọ́ ní kúnnà fẹ́ tí ó fẹ́ yàbá yìí ìbádá ìfíìsì zúnga pálẹ̀wọ̀n kó tó jí kàtún tó tó gẹjá ìlú aláì owó lọ́sọ̀kọ́ lọ́sìn yasa nuna ka hajji mahidi kullu hadha zan fata zalin ya sa fil mahidi wala takrabu hunna wala takrabu hunna hatta yaturuna fa idha tataharna fatu hunna ya samu rakum Allah kaza kaza kaza eh da kuma lama wai annabi na ci ayan ne yanin lo ne ko me tafsiri jora ke da ki wa leyo ya ga wa a ga hadisi da wani ji ayan na fasara nan umarci yana na hadisi ga na sunan kullashe in illan nika nan kullashe wuce yawa ga ki? aka yi nigo wani ka wuce ka wuce to kullashe yin kan bu ma lo umarci yi nigo ta goga na bi da shi da bo ci shi ma gani gumi jiki a nan, wuce miya yanda ci ma da bana waje mutun yuti yana al-hukmu sabi hukunci ya gutu a batini hukunci na labarin zagi ne jayan nan na ku ya wala fa ma la zoji talakul haidi hal haidiha haramu yo ya ba nan ga yi miyu ya ne ila na halin da ila wannan li kauli ta ala ba su kullat na gam ya yi wa nabi ya wa nabi idza talaqtumun nisaa ko hmm. ya ga in zagi ji ya fa talliquhunna li iddatihinna ya ya ya ya lokaci na da lokaci na a sai expecting yango le idaji wa e ba wọn akọsin confusion ma prolonger ai fi halin da halina ya takbil na bi idatun ma'aluma na a expect ya idda na ga yake ya hina talaka kuna ga yayin wala yakun zalika inna ma ji faruwa illa idza talaka hamilan da e bagai niya mai biyanwe no le idda wa zo ka kuna wa mai gina ko mm. aw tahiran ko e bai niya mai biyan umadan liliyo ningeli jimai lili na mai jimai nan ya ha idza tulikat halil haidi ibuna ga yin zagiya ka kunu da yi launa lam tastaqbil al idda wa aspectiya idda wuta haythu anna al haidata allati talaqa fiha tuliqat fiha min haythu anna al haidata allati tuliqat fiha ibuna hailana na yayin zagin na guna latu ta sabu minal idda a kan tu da miniyan idda ba wai za su likasta tahiran ba da jima'i a magawuya na wali zume jima'o nan lam takun al'idda lati tastafilu a maluma ko illa na wa effect waje na ya ɗina har su annahu la yulamu hal hamalat min azal jima'i wani haƙiya ko waje wa jima'i na ne fata ta dubil hamli mutaji idda da yawon ko a takaunci yawon aulam tahmil ko mu jiki a ko mu dewa fata ta dubil haidi wani cutin ayin cutin cuyuz ne haila fallan malam ya su liyakin min nau'il iddati kuri ma alayhi talak na diya kin lazaban idda da kicin zagin na jana su ku waliya ramu yana yi da ni, lutu na ta ta yata bayanin lamun sallama riga jike wani gaci yanin wai gama babun nono e baga yayi ni o yayi ni wo un yi biyan wai na wato ɗoga yi min na ibiyan wani mai wato maɗi ɗoga wani ibiyan wani nan nawa ne wagu ya ni idawa a zo kaku nan ga magi nan wa wula tula mali ajalu hunna an ya zuwa na hamla hunna ko nomba two iza ya yi laji zo wani daga ya yi labani ko amma na wujin ayi lazo nan e ba la ke ba gangani biyu ya e ba ti jikiyo e ba ti yau wale ba baga yi da hali na nan kya ji faruwa wale ga yin zagi na ɗogin haila nga nga jike nga nga account yan idda na wuya jina ko ji gane ko amma gba eh amma gba ni kan tizuku in zagi ga shishi wuci dan haila ni mbo e ba ciuya nga ole hai idda na waji ne ga prolong e bona account yan haila na tu yuguna a na da shi nake dabo na suku in zagi na wayi la jizo unde je ayi la zo wali nuli daga ayi la na e ba fe jiji mai biwi e ba de jiji mai biwi e ba fe ga wuyu ya no li halin no confusion ga lu ya yani ko yi na waji biwi da ne na wa je won ku je won wala ya ngo le ka kuno ga de satin ti won wa je won na suku lokacin ga wa gagan waga ga wa wuya lokaci wuce wale wa yoga dogon ɗanwa da ji man gawa a shiga aji a shiga aji amma na waji ma yaji biyu haliri ne na suku ta beji faruwa na waji ma yaji gangani biyu halin ne na wale ga yana ji faruwa ne kiyo yana kí láwọn lótún ayọ́ ń ga wọ́n àdé sátẹ̀ tìyẹ́ kí wọ́n yà àjò yán wọ́n àdé sátẹ̀ tìyẹ́ kí ìdá náà yà àjí bá nínà ẹwọ̀n òǹgá òǹgá káùntì ìdọ̀kàtì haila wà lè wọ́n àdíkẹ́ yán wọ́n àyẹ́ jí àtìgagá Bismillah. Um, Fatolakul haidu ko? Nga yanzu layin zaji ne ji haila nan hali haidiha ya hailu bo haramun lil ayati sabiqa haramu ya bu aya na gugali da hannun wali ma sabata fi sayya ne bu na tabbatar da al-bukhari muslimi wa gari imami hadisi ibn umar daga ibn abla ibn umar annahu tallaka imra'atu da abdullah ibn umar wa yuya wa ya haidun umma fi jahila fa akhbar فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر شداغ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلا بن عمر ميجونا يا يوم أيضا فتغيظ فيه رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كما جفشي وقال النبي تقام مروه فليراجيها جون فورو ولاي نون لوجي ثم يمسكها وتلاقوا سينو حتى تطور عيدك كنون غالي ثم تحيد وتلاي لوجي summa satura wuci luli summa insha'a kagan ci nga be bu amsaka badu lagu su zumunci wa insha'a tallaka qabla an yamsa wa magabu man lawu ya kami wuji jima'i ne rijin zumai haila wuci wannan fatilka al-iddatu allati amara Allah na gai idda na na gai lokacin sa ko foro gam an su tallaku lahan nisa na ga yan zagi na no doga argument yan e zagai mi yagu haila no yes pátá àgírí gan ẹ̀yà ìzàgí dáyé lọ́wọ́ zanamaga ìmìyà dáyé lọ ní ẹnu jína wà lè àníbì bá ẹnẹmú jína ìsbabban ìsìlẹ́fì àmá ẹ̀nà ìgagẹ́ jína sókún sí ìyàwó wọn sì ní ńlá kángánà na gan yẹn ńlá ayé ọ̀tọ́ àánú àmọ́dé mọ́ ìdí zai jíjó fẹ́ ìtàgà náà ìyàwó wúcin ni ní inú ọlọ́ọ̀lẹ́ sẹ́kì ní wọ́n take place bẹ́ẹ̀ nẹ́nẹ́ ya ní ẹgbọ́n e ní ruwa ń gẹ̀ẹ́kì ìbẹ́ dẹ̀bọ́ nẹ̀gán for to bat tọ̀tàtlíkà àti count lọ́tọ̀ oúnjẹ kí ọ oúnjẹ sẹ́kì ní ẹgbọ́gọ́ ọlì ọlì dé yanzu gada díẹ̀ gọ́ọ̀dẹ́ wáyà ó di kawai ni ọmọdé àti hukuncin na jami'ar katon kace ja bele ba da yi eshi eya eh, be yanzu da dashi ba maji to ba da yi da jibiya Allah kiyaye mu law to la rajul imra'ata wa ya haidun eh zaga inu e ba ga inu ya mu da yi lo na yi mu da yi lo wa asmun za ba na wale fiji wa alai ayatu ba ila Allah ta'ala ma ji wadi bita ci wa wadi tuba lo ba so na wa ya rudda mar'ata ila ismati umulai zagin no ludu ji onda custody bai control yin ko yi talika talakan shar'iyyan ibn ga yau wuya na to shari'a da bai nan muwafiqan li amri llahi ebulu ji dacewa bai ga umurni so kai wa rasuli fa ya ba da radiya hatta ta tura mun culan ya zuma na dan wula shi da na suku zagin na da jari zagin na gali min alhaidat lati talaka fiya ثم تهيد مرة أخرى وانت أكي جاهل وربي ثم إذا طهرت إن شاء أبكى وإن شاء طلقها قبل إجانيها wale bayan na goliya nukun wa yi tasna min tari mu talaka fulai da salatu masa'i e wuta da na wa kanu daga in wale a ga e yayin zagi da babawa nan hai labuwa ne yayin zagi da yayin labuwa ne amma ban da da na wuta yau ji gani ko al'ula ya mafari iza tallaka iza tallaka ko قبل أن yaqlu بها ya zaga yi niya kaimu jiki nan kaimu ke bugi biyu nan auya masa ha kwamo jiki nan ulagutu na fala ba a sa lefi dabuwa an yi tallika wa iya ha'idun nan gayin zagin na ya umar jiki nan umarji hailana le an na wula idata ala ya shi na yi zai bude yin zagin na sun idata ciwo fala ya kunu talaku yíya ní àyà ìzàgí nínú wọ́n a fi mukhalifa lè kọ́ lè ta aláwọ̀ lè bàdán sọ̀kọ́ látún ẹ̀rẹ̀ gan fọ́tọ́ lè kó nàlẹ́ ìdọ́tí ń nàbà misali agọ́tò ẹ̀dà ṣì ẹ̀sùn gan mahmuda ko mm. mahmuda gan wọ́n zainab ko mm. so pa mahmuda bẹ zainab ko ji gani ko ari ato ya walla daga miye ne bujo ala da miye mamuda shi amma mamuda laji kiyan wula lagwato zainabu a umala ke buji da kato gangani be zainabu na ya ba ne mamuda gidan bane za mu tafiya yi labari da ke tiyan zainabu ne ga i gaskiya umaga ya tinga yi wuce wuya wubiya mu fe ga wuji kiyo wuyuya halirin ne ka zainabu na na gagun hailo ya wani lani ebo ne zagi na aji waji idda toza ya za to laftumun nisa'a min kabli an tamassuhunna fama alayyin na min iddatin ta ha abin ke ya gayin zagi yanin ko kamiye na. ya yi lazi na amunu ko ya ne ja imani jina iza na kasu katumul mumina ce ga ya ga mumina ya yi jiyawo sun mu hunna ya ci bayan zagi wuce ya min kabli an ta masu na kamiya lagwai tuna fama lakum alayi na min iddatin ta ta duna ha ya bagi na shi da idda ta cinye yin zagi na shi wani yin zagi na shi hadi idda ya bi na ga wale wayin zagi na lu wayin zagin na ya qabla dukuli so maga yin zagi ya kabla dukuli wa ji kiyaye wa ji idda ebogo kan gadin haila to lokaci jin yau ne ule ayan na ba wayo ne matsala ya mafi na justice na under talakul haido na number 2 iza ka da haido fi halil hamli abe ke haila wuce gaji faru a di lokacin yaki nan yin wani web talakun wuce abe ke talakun wuce gaji a di lokacin izagin na dan wani izagin nan wani jihar la mai biyan wani ko wa yabqa bayani sawa zalika ko wa sabaqa bayanu sawa zalika bayani ya ci ga wani wa shi zaliani kaga yi batan wa le bayani be ga most yin zagi je biddo ga ya je won kaga aji kiya nan kaga ali ayi layanin to àti bí ẹjẹ́ ìzàgí mafi jin haila haila wuce ya gyanni na wani da ke kawunti ya gyanni shi damu fasadiyo kashi damu haidi a da zai shiga damu fasadiyo na amma zai ga kiran damu haidiyo na a shiga to na'an in zagi na ngayi biyan umarle gyan hailaye e ba ga wuya ko ga ile gyan haila ne umarle Wa wale ga ya yawon na alagele fi madabuwa

ẹbábe imi ṣíṣì àkíjọ àyíbábe imi èdòṣí imi tí eré gẹ́hùn yẹ lè zọ́ndọ̀ tí yẹ yàwó nínú wọ̀n wá gẹ̀ ẹbú láwùn yẹ bá mẹ́jì kí àán ẹbá mẹ́ yàwọn tó ní ẹbá yàwọn ni what will happen eh eh òun jíjẹ́

mislu an ya kuna bayanar azaujaini ne za'u a gata takani ba bai yi mi le ba da takani abu wasu ishira gani bai ba da treatment ma na aji mu'amala wani gilo ba ja fa ya ku zauji iwadan li yi tallika ha e ba ci wula yin ci gobe mai gudun e wula nuya fa ya ji zuja yi zuro wallau ka na haidan kai zagi na gadon hailon ya hadisi ibn abbas e ba ibn abbas radiyallahu anhuma annam rata sabit ibn qais ibn shammas ke dai me sabit ibn qais ibn shammas ja'at ila annabi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat mujigam ya rasulullahi ya tuce tuce inni ma atibu alayfi kulikin waladin annabi sabit ibn qais ibn shammas na nafa gaskiya wula aibu yunya dini ko tabiya daidai walakin akrawul kufra fil islam mu je mu yana kafirci wa da musulunci a cikin wagan gaba wanda bu wi wa wagan wu da karkashin zaba ji na gaskiya wu ya fe ji boyu su ji treatment wan julo ba wa na gaskiya na boyu ji an boyu da da wu ya mayu ai wa ji ni wa ku yau ko fa qala annabi alaihi wasallam gan atarudina alai hadiqatahu shin latinu la wa rayu layu qalat na mu ga eh. faƙala rasulullah annabi sa sallam ga akbil alhadiqa Allah cin nago fataliqa tatliq fataliqa tatliqa wa talawa ya saki ni rawal bukhari wa lam yas'al annabi sa sallam annabi sa sallam biga hal kanat haidan aw tahiran annabi biga ko in zagin na hailo ko ma waliya hada talaq e ya wala nan ibtida'u min almar'ati ko fiji wani na jina an nafsa yamma ne zagin na samini musa fajaza inda alhajati ilaihi ala ayi halin kan wani jaizu hali mm, aga da bukatu na halin na wadana qala fil muguni aga litatin al muguni muallilan jawaz al khuli hal ke da jai aga al alhulu wani godo ga ba be mi e ga ko kama mm. e de giga ne e be turu na? e de giga ne e be turu na? A mai de giga ne be turu khuluna ko wali annal man amina talaki fil haidi ene la cikan ya walla halin hailaina min ajli darar allazi ha bi tuli idda ebo eguna jin zage idda ga lupana wal khulu li izalati darar ameji khuluji ebo ale egun alake ebo allazi ha bi sul ishra eguna jin min na turu bali treatment yan ebana ko wal maqam ma man takrahu bi yaduna wa tun chajira wa fa bai zanin wannan wani nan wa tubjidu wa zalika zo min darar tulil iddati egunyan na to ungan kiyo egunyan idana lupanin fajaza dafwa allahuma bi adnahuma jaizo na lanci ko to kiyawo da titan gina ko wani zalika lam yas'al nabi sallallahu alaihi al-mukhtali'a an haliha ga malayin zagina wa ga mu biyo je kuluna annabi biyo ga yatin hali bayan da ya lauku da ya labarin ga ibnu kudama zo wa ma akudu nikalil mar'ati wa hiya haidun fala basa bihi amma Allah yin zaji Allah da ya ko Allah ya wa wi be bu yin zaji na madai lo le ti da wa ila e shishi Muhammadu nana a o pae a shafo ne dia pa o da nana ibi aile ka gula da e mi e Muhammadu wa jiki ani yawa fari da wani agaga ya bane e eh, yayi mi na yi labuwanin wayu zikiya su ga ake eh, fayawa don hai labuwanin a'a wujen hacan li'annal asla alhil ko? amma ebe bane ne ya sali na kiwa lallibo wala dalila alalmani minu dalili dabo eh, na gaggan ka'iza ya da hai lalubawa na yan lakin idikhalu zauji alaya waya haidun amma ẹbú lójú dùkú lùgání bẹ imi wí kí ọ ìmùsùlùmí haila yunzoro fi ya cin ganna lebe don gole ebo na ni bisa sallama kan ne zaji jima'i da zaji gajin haila nan fayin kare yu amman ni an yato a hafala ba sa ebo lójú tarewa bẹ imi wí aminci ga dabo gan na de control yan wa imi na wa wa tsoba imi na laifi da ba wa illa fala yadkhala alaiha ta tatura khawfan min kufil mamnu'i amma ga bin ne ga eh za ba gin ke mu je boye ya gin za gin na fa gaskiya kai za gin na ga da lo me dikiyo umbe umbe to buwo ngo le za bi kya fu bi lamarin ne ifilo ko alhukumu samin hukumcin ya gutu ta ci itibaru talak ai alhaidu ko itibaru iddatu talaku bihi ai lage yi ce la count ya iddan talaku ai alhaidu ko bai za ta laka rajulu zaujatahu abe ke zabagi yayi nuya nan ba da an masa bani zabagi nan wagwala to yi min mana bani wato ba wani nan aw khalabiya ko mu wake buji da kato bi nan nan waje ba alaiha an ta ta da bi salatu hiyat kamila wajibi yonin zagin daga haila guta ji na gumi nan kin wani gan wayo misali bani bàbá jíṣìṣì wọ́n àwọ́jí kó ní ó jí àwọ́gán ti na súnkún inimọ̀gùn kata ẹbá fẹ́ jù kí ọ ẹbá fẹ́ gẹ̀dẹ̀ kata ìgbò ní gẹ̀dẹ̀ kata ìgbò fẹ́ tí láàbùrẹ̀ ń wùndà fẹ́ tí láàbùrẹ̀ pàkó kó kó ẹbá dé gẹ̀dẹ̀ kata ìgbò fẹ́ jù kí ọ fẹ́ tún pàkó after some minutes ẹbá fẹ́ jù kí ọ ẹbá fẹ́ tí a kẹ́ ẹbá nẹgá bẹ̀rẹ̀ gẹ̀gẹ̀ wùnyà ya imi nẹgà kí jùn imin ga idaji haila wuta inu zu gangan kanun gada katangun wani adefe bazaba kacha wọ́n ti kí àyán wọ́n ti sún nẹ́bẹ̀ òun yàn ní olè zandodawa bí tìkẹ́ oúnjẹ sọ́zà nínú adégáàjì kàlùwọ́ pìnyà àtúzàgúbà wọ́n ti kọwọ̀ yà ní ẹnẹ́gí faru àtàkà ní abọ́ni àtúzàgúbà dípẹ́ tó ti mọ́ pé ẹgbẹ́gbẹ́ ìrìnà ìzọ́ àìrìtò àfẹ́tìkì látà la'idoji in ka netmi zawatul haidu ba a da ke zagi na gafi da min zai je jini lanonin walamta kun haminan umar biyan nan. li kawuli ta laibon su kun lati na gan wal mutallaka tuye tarabas na bi an fusi hin na salasa ta kuru in zagi na ja nan. a jiki a fedu kuru guta ai salasa huyar haila guta fahimka ni haminan in zagi na ma ya da na ga biyan wani fa'idatu ha wa ilhamli kulla hailau a eh, kyautar nga ngayi wulayen wani da ba ku banu jiki yau wulawun mu shi bata un da ya jiyo talatin muddatu au kasurat lokacin shi lokpa kuma lokacin lokpa da kauli taliban sa kwallo tun gam wa ulatul ahmali in zagi na jibiyan wani ajalu hunna an yadda na hamla hunna irzo e bayan idda ngai alayen wani da ba kwa wani amma wa in kanat min gairi zawatil haidi kasagira abe ke zagin na magace zane jin haila nan ke ji ke zagi ta tangin allati lam ne yabda bi al haidu yan la ta haila janan wal aisatu min al haidi ko in zagi to jin haila zuwani wa ga da sinul yasin wa ga da stage yan monopause wani na dikibari ko mm. wa jin haila bai buki wa tufu? aw amaliya istasalat rahimaha ko ma lo tungo ciuna kijin e tunci na wa mai fuce na aw ga rizalika ko ne ko ne jin na jana mimma la tarju ma wurujul haidi ne ne yin zagi na wajin haila biyanan fa iddatu salatatu ashur zanna idan wajin kiyo da taguta wale gbani in zagi na la ta haila jana aguya wajin da taguta in zagi na jin haila liyani amma wa ba wa jin haila be bonu wa kukunan aguya waji waji idda taguta in zagi nan mai ji hai mu yayi mu da stage ha ịla haila to sunonin aguya waji na waji waji waji haila wuta ko ji na nga ya jiga ndi maja sai su masa gutu da ka kuna yi na da ti bi mun ga da ga wajin nan ma ka mi gutu ta guta nan da bi ko ji mm. ga ni wa classification ne mm. to now ayo ga to yi da ba gishi shin wani nuya amma yin wuce kan lo ti oji ta guba ce be jan ila su ni ko la ji ga na mi wuta a je da ji da wa shin ga ayo ni to nan a ti bede yin zagiri na ebu mu ya kyan wa jan ilaji na kyan wa ji idaji na eh, eh. waji fahimta yana mai ganin misali gbani ya ta kici wai fi dana ikini dai ya ta wuki kici wai fi dana ramadan a gato ɗaya eh za shi shi ya ta ramadan ne wani nuya bàbá nìyá wọ́n jẹ́ náà kó ètò ṣẹ̀wálì nìyà ìlà àmọ́ ètò ṣàbáyìn súnkún fẹ́ jẹ́ ìlà zumi zulkade fẹ́ jẹ́ ìlà zuni ń jẹ́ sai muharram zanen ń ga ajin haila yawon

amma in zagin na gafe gan wafe da mi zai je jin haila nan ma'ana wafe da mi zai je jin haila wannan lakini tafa fa haidu hali sababin ma'alum amma haila yin zagin na jike wa laki abu wa fata biyar da ya bata wa bina ɓiye nan kalmar zi ke kino ke bata nan wani da gan da kino da ya biyaye fa na ha tabqa fil iddati in zagin na continue da iddanin bo wa in talatil muddatu ka lokaci ga hata ya yauda alhaidu har baka kuna haila jabba shine fata atadu bi unci unci luji kiyo unci lawun luji idda fa in zala sabab wa lam yauda alhaidu amma sababi ga lakiya bu haila majabajan bi an bari min almarad wanda lafiya da batun awun ta hati min arrada ko wa be yayin zo wa baki al haid an haila ma wadi ki wa la to sun aila mujan sai na ta ta dubi sanatin kamila min zawai sabab tun ka ku ne sabab wuce lafiya bane zagin nan waji ke waji idan ya ni ha za huwa alqawlu sahi na ga ne daidai nan allazi yantabiqu alayhi alqawaid ala alqawaid shari'a na qaida shari'a da zan tubo nan fa iz fa innahu zala sabab wa lam yaud alhayd ada ke sabab wuce ga lafiya wa biya yazo ba ta lafiya bu ko amma to sai lafiya bajan walam ya udul haidu sarat kamar yin tafa haidu aligari sababin malum yan zane ga ta kya bato zanen ailu da alakiya ba muke sababi na kunanan wa izar tafa haidu aligari sababin malum sai na ta ta bi sanatin kamila wadi idda ya wuki e ya ni beno na gumina ki sata daga ka kuna sababi lakiya wani rai ki sata shurin lil hamli ihtiyatan e ta mutuwani e boye kibo e boye enwo ya to le anna ha galibul bo wani na gai e ya tsanin zaje layin wani ko wata lasatu a shirin ni idda ce ta wuta mai kiyon ya idda amma idza kana talaku ba'da al-aqd wa qabla al-masisi amma ya zaba ga yayi ya ba'da al-aqd zuma na aya wa fani na wa qabla al-masisi kuma kani zanu lagu to yin zagin nan wal khalwati kuma kani ke buji dan na nan falaisa fi iddatun itlakan hali nan wale iddatu da ba completely la bi haidin wala gairi waji idda yau un county haila umaji idda ya un county yan sako da sauransa li kauli talaba sa kullatu na gam yayi na amanu ya ne ja imani jinan idza nakatumul mu'minati ya ga izajiji jiya ko summa sallaktumu ya ci bayan zagin na jiya min qabli an tamassu hunna kami ya lagoyo to ya ke babu yayi nan fa malakum alayhinna min iddatin tataddunaha ya bagi da idda ta ce zagin na jiya na ji zagin na ji a jiya yana ko ayo ko alhukumu hukumcin ya gutuwani ci mini aka miyan na labarin zagin na jiya lana wannan alhukumu bi bara'atir rahim hukunci ya fufuwa mahaifa ai bi kuluwi min alhamli na laugan mahaifayin zagi na yawon doro dabuwanin wa za ya tajile a di bukatan nan kamar ta da ilil hukumi bi bara'atu rahim wallahu masa'il wani ina jikiyar masala ina bo na aminu bo idan mata shafin animrati yarisu hamluha idan ga su kẹ́yìn zàjí lúgbà náà ehun àjí kí ọ náà wọ́n za tó zọ́jú zàjí náà mai ẹbẹ́ e fẹ̀yìn e na zọ́jú aláyọ̀ wà ta sahida ẹbá náà àjí kí à ń wọ́n tọ̀bọ̀ sí na gáyì lají auye tàbẹ̀ hamlu ehun ya da na hamlu na bi irisi ya ba kun ci ganin na giza na ɗan wannan da kaku na zane jihar dalilin wayin hadat na bi adam irsihi kuma ga jihar la sun ya biya ba kun jiga kiyo zanna bi wa da hukumi na bi baratu rahim bil hayd ya bo kun ne ba gan ɗan wafo ne ya wata mai fa in dole dan ba in wanda ba ne misali ce ta yi mai zagi yi ila yi bo amro ba ta gan down ta kin zagi rape no le ejin na to be a safer side ga kijin eh eji nzagi na n'oge nga baratu rahim ji bezo hmm. mana nga ilaji hmm. alugu lailu je wa do gan amro baji gani be criminal ne be rape ji na ji ne e wondoro gada ko hmm. to avoid what to avoid iftilatul ansab nga malakin do ti yo aga nzagi o ti tẹ́ tó ko laji gano to avoid what to avoid ikhtilatul ansab aga wuji e eh, daga de wuji ka ni won wonno dikiyo wo to buna ga kijin eh wa lugu lailu jimbezo ebo eh, o ga e jin e eh, won do ro rodde gba ko e jin na wa ko jira ne ne ya gana wallahi wala alukumul ashir hukuncin ya guwaci wujubul ghusl wajibci nufu ji bu ala haidin wajib wajib ta cin zagi ne jahila nan idza tawrat ungali an tagi tasila yau la nufu bi tasili jamil badal lan ka batu liko li kauli nabi ya bagana nabi sallallahu alaihi wasallam ga fatima bint abi hubayshina ga fa idza aqbalat alhaydatu fada'i salat abiki haila ga dabe no gaji wa sallati ci wai za adbarat aila maga dama fagtar silo gaji wani wafuwa salo mulasan lojira wal bukhari wa aqal wajibin fil ghusli in lowest wajibi e ba yake bana ni wafuwa na anta umma bi jami badani zawjiha na jami jami badani yako ulanu lu yana kun bayani Hata mata ta kira ta fi da karkashin kiyawana wal afdal an ya kuna Allah su fati ma ji a fila hadisi yana dai fa'ila gana wuye ta sifa yankin nubi da hadisi wani anin nabi da ba a nabi sa'a sallam wani har su sa'alatu asma bintu shakli an gusul mahid asma bintu shakli kun ji a nabi sallama sallam ga ya tiya in zagi na ya ji halala kin wa funo funo faƙala sallah sallah nabi sa'a sallam ga ta kuzu ihda kunna ma'aha in zami ne ya buga nula wasu dirata wani mai magari yuyin sidiru fata tuhuru wunci galibi yin fata sinu tuhura wunci ma nga ngugbo wangi gwamma ma nan gali wangi tun mata subu ala rafi ha wunci ga noto ɓe tiwo fata liku don kashe don shafe gugbo da dai tsanani na a ta duka shi wani rafi harin wa tun ya ti fau ثم تصب عليها الماء عشان يوغنتي ثم تاخذ فرصه متعلفك ومسك على دلالين المسكين اي قطعه اي قطعه كماشين فيها مسكن فتطر بها كو walai jandoci ko na tulare da kawai ne ya kana da na nan ga alamitu da na wacce ne je jayi labani kuma bata wanci ga biyu na faƙalata asma asma ugan kai fata tawaru biya kin alibiyu na faƙalan ga subhanallah nabi ga subhanallah nabi sun zuye faƙalat aisha laha na na aisha shagun gan ta tabba'i na asarar dam nga wa lallufu kan wancin la wacce a fi la kiyo wacce a fi la za ba na kiyo wacce a fi la fai e kpaye jawunci bata wacce a fi la fuya rawa muslim wala ya jibu na kudu sha'arin ra'asi a sheik muhammad ibn ga wajen wajibi e na yin zagi ga funuwan haila ga etiulona amma maza bai e zahiriya ji da maza bai sashen halulari su ji a loga dole yau lati jike illa an ya kuna mashidudan inda goya ti wuce agagun wa dikiyo agagun tina wa wa wa wa lu sarawina ma'ana agagun wa wa gwason yo kagbina bi kuwa kina, ya yasu yusha Allah ya sila lima ila wasuli na ya daga nuwa da tun niyan wana lima fi sai muslim ibn da sai muslimo nan ni hadisu musalma daga hadisu musalma radiyallahu anha anna sa'alati nabi sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga. fa qalat tu gam inni imra'atun zagim yo ashiddu sha'ra ra'si ni haji me laiti mi ti afa an kudu li gusul janabati ngba mi gulo aga funu wa janaba nan wa fi riwayatin lil haidati wal janabati ran do ce magan nuwaye lagana ni be nuwaye janaba fa qala ne digan la a'a inna ma yakfi kenan ku wani an ta husi ala suke salata hatta yatin wala nu to de tiye zuguta suma tafidi na laiki alma wato la nu to be na kama bai no fatatu no chololi wa idha taharatil haid fi asna waqti salati abeke zagi gali lokacin salle nan waje ba ali an da bil iktisali mana ta yi laga ba lokacin sallah mai dambu ya zuji kiyo ya zuji ɓanɓayin lanufu ito dirka da salati wakta ya bayar za salo juda lokaci ubu fahim kanit fi safarin abikin zagin na magadda zon wale sa inda ha ma'ul nuwa na auka na inda ha ma'uwa wato mu nuwa walakin ta hafu dorar bisti imali amma wayo sun da na waje amfani bai nuwa wuce nan auka na timarida ko wato ma'uwa ma ya duru halma'u nuwa lagutu fa innaha tatayammamu in zagi na wadi tayammama badala min al-iktisali ko in replacement ya nufu hatta yazul da mani har da kakuna yana kuna ga lafiya bane sun matakta sun ci lufu nuwa wale ba wannan kanu wa ya fuya wa ya bane gunda wani ngagun lato wani waga je nuwa ifa nuwa ifa ma ya fuzu ko jiki ofu nuwa ifa a ga zane a ga gan a ga la nuwa ifa fu je ne ba ko la nuwa ifa fa la ngole ga wuncin luwa wa inna ba'd an-nisa sheku saimin ga yan zagi shi ta turu fi asnai waqti salati wa jali lokacin sallah mai yi wato akilul a mun ce lan lanuwa fula fata illa waqti a kiri ila waktin akara da lokacin da ce bai na jula kan lokacin nan wadda mm. abin yin zagin doci gan wa mm. eh na uji wa funu ko waya ne wa na da ji zuru zanen ga ailuba mm. na gaskiya wani alafunuwa bayan gwadon gano fuba ni da kami aji magari na malayin wuya shi daga zugobo ungo le umma ke be shi wa gan wule ini wule san kai ya bugun wa yi wa gan funo zugu ba bugun ga no fun ta pata da after lasari can es mutu ne gan fi ko es mutu an ga ibo ta jiki yo ta funo ke ba gan tuca da iye ni gogoro pashishi nta yo ji sala yanzu bi lasari ke ba ga wule zannan wala sallata biyan na majin bidiya kuyo hmm. annahu la yumkinu kamalu tatawur fi hadha alwaqt ila wa taqulu idha gaji gan la annahu la yumkinu kamalu tatawur fi hadha alwaqt gan wa yaji ya wani gali fuli lokacin na yana walakin hadha laysa bi hujjati shaykhu saymin gan naji hujja wala uzru na maji uzra li ana yumkinu an taqtasira ala akalli alwajib fi alghusl eh bona wa yaji yayin zagin nan eh na sai akalli alwajib da lokacin na gaji kiyo wannan wala jina wajen da da lamu wofu yan haila ngole wato salatu wato mu madola sallah je fi wata da lokaci ba sun mai za hasala la to si'a ta ta a al kamil ba da lokacin na kigan na zuku ne wa a gwabiciya ne wa a ji kwalliya ne wa a ji kanan ne wa a ne wa a lakali mu zaɓin nan ne wa a jin nago ne wa a mai lukon ta taya ne wa a ji didi ba ngole lokacin na gaji na ɓata na gake gan jango? waga nutu waga nuwaye lafuzo wacce sallaji wabe jikiyo wabe da jin nutu yau zuma wai bata ka ne ba wajen nan gabe jin wabe tun amur ya san ka jiki ne amma ga shi shewa ta tuba wuce wafe extendiyan lokaci a lokaci sallah gwagama sai ga katun ya abun nan wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu wa as'aluhu hifzan yaqini min al-ghiyar li as'ada bil fawz al-mubin musabiqan ila jannati al-firdaws fi salih az-zumar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh